ko a rayuwa kullum ko a rayuwa kana tare da wani aboki ko abokin zama in ka fahimci wani duk abin da kai ba daidai ba zai iya zuwa ya gaya ma gaskiya ka yi haƙuri da shi kar ku rabu dokta ko baka jin daɗin yadda yake maka in ka gano haka ka yi haƙuri ka yi haƙuri yanzu a shekarunka magidanci da komi da ka mallaka a rayuwa sai ka samu baka da mai ma faɗa a gari duk garin ba wanda zai zo ya tsayace maka don me kai